মিনাল লিখিয়েছি মিনাল মিনাল Binal, idan kina son kanki da arziki, kuma kina son ki ci gaba da zama cikin gidan nan lafiya, to ki fito min da wanda ya muke ciki. In kuma ba haka ba, za ki fuskanci cin mutunci daga wurina. Abadan Allah ka yi haƙuri. Haƙuri ɗaya ne, kawai ki gaya min wanda ya muke ciki. In ba haka ba, sai kin fuskanci duk wata azaba da gare ni. da Allah abba ka yi haƙuri. Minar, ki gaya mishi gaskiya. Ki gaya mishi gaskiya in ba haka ba za ki yaba a ya zaƙinta. Kuma da Allah ki ba shi haƙuri. Kin cuce ni, kin sa ni tsaka mai wuya. Yanzu karfe goma, daga nan kafin rana ta faɗi, ki kama wanda ya muke ciki. In ba haka ba, ke sai ki riga rana faɗuwa. kuma idan kika dawo gidan nan ba tare da wanda ya miki ciki ba sai na tsine miki kuma sai na sallaba ki kuma sai na zare ki daga duk zuri'ata ba ke ba gadona na gaya miki saurayina na farko a Milan. Milan. Ya muke ciki ne Milan. Ai na gaya maka yacce ake ciki. Wai zaton ka soyayya ce? Kauna ce mana. Ai a tunanina na fi karfin komai a wurin ki. Ka fi karfin komai a gurina amma ban da jikina. Saboda me? Ba sai na baka jikina ba sannan zan nuna maka cewa ina son ka. A zatona wanda kake so zaka iya sadaukar da komai a gare shi har da rayuwarka. fiye da haka ma tana sawa ta yaya zan gana ƙaunar da nake maka ita sa na kasa raba gangar jikita da zuciyata zuwa gare ka babu wace ƙauna idan kina ƙauna ta kamata yi ki kashe min kishir wanda na jima ina ji a kai ban san me yasa ka damu kanka da lallai sai ka samu jikina ba ya zan fitar da hankali menene guda balle romansa aure fa zamu nan kusa to dan da cewa zan zama mijinki ai me a ciki kawai ba wata damu ba yanzu ba ka bari sai an jima da daddare duk yadda kake so za Minal Haƙuri maganin rayuwar duniya ce minal Nasara tana gun wanda ke gurin rabu Allah minal duniya labari ce mina wataran farin ciki wataran ko bakin ciki mina waye mai gaskiya Allah ne kaɗai ya san da shi mina tun da suka kura min ido su kallo na kake lafiya mamaki nake yi ashe akwai macen da muke kamanni haka a duniya ni kuma ka ba wani mamaki don fiye da haka ma zai iya faruwa saboda me baki mamaki san da muke wa junanmu ya isa ya canja kamannin su koma iri ɗaya eh ba abin mamaki ba ne saboda san da muke ma juna babu algus a ciki ƙwarai kam Minar, san da nake miki har yanzu da ke ban tukwicinsa ba. Wani irin tukwici kake so? so nake ki bani kanki Minan, wannan shine lokaci na farko da zaki fara zuwa daki To ai ko na je ba shiga ba. Ah, me yasa? Saboda hakan bai kamata ba. Daga ni sai ke fa, layin ma shiru ne kowa. Mm. hankali za mu shige. Zai mina. Ba tarjiya bane ba, tunda an kusan ɗora mana aure. Ku bari mana, ba mu aikata zunubi ba a da sun yanzu da a kwanakin auren mu ya matso kusa. Minan, tunda da yake da ba yaudarin ki zan yi ba. Menene in mun fara auren mu daga wannan lokacin? Ba ina ki bane saboda ina tsoron za ka yi gobe ni. Ina ki ne suke da zunuban da za mu yi ba. Idan mun yi aure, mun samu lasisi ne ko ma ne ne. Samunan tana da matsala. Ba haka bane ba salo. Ina yin tsoron yin ciki ne kafin aure. Ko ki cikin tunda ina ga ubansa. Alƙawari? Alƙawari. da shi minan mene gaskiya ya san daidai minan منال منال منال منال منال منال منال منال منال منال منال منال منال منال منال منال gaskiya ta ɓuya wataran za ta fi dokanta minan kiro ki Allah domin ki da kanki a cikin ƙangi minan ike ce minan minan wataran za a gane dukkanin gaskiyar ɓoye watarin za a tono sirrin da ke cikin rami haƙuri maganin rayuwar duniya ce minan Nasira tana gun wanda ke gurin rabu Allah mina duniya labari ce minal wataran farin ciki wata ranko bakin ciki mina waye mai gaskiya Allah ne kaɗai ya san da shi mina mene gaskiya rabu shi ya san Dala tambaya miki. Eh, Allah ya sa na sani. Wani saurayi sunan shi Adnan? amma ya kamanninsa yake wani baki haka zaka gan shi dogo ba shi da gashi haka da yawa kai gaskiya ba na jin na san shi gaskiya ban san sa ba mun gode minal muje gaskiya ta buya wata ran za ta fi dokanta Mina likiro ki Allah domin ki da kanki a cikin. Sanni dai. Yau sannin ku. Da Allah muna tambaya ne. Wallahi ya sa na sani. Adinan muke tambaya. Adinan Adinan. Me sunan mahaifinsa? Bala mai goro. Ok, na gane shi. Mu je mu kafa goro. Ok, to mun gode. Wata za a tono sirrin da ke cikin rami haƙuri maganin rayuwar duniya nasara tana gun wanda ke gudun ba shi ba ne ba so ba ji kayan ɗan ganin malami goro me ya faru Adnan muke nema. Wani Adnan kenan? Sunan mahaifin shi Bala mai goro. Allah sarki Adnan Giza kenan. Ai da yake mu biyu ne Adnan din. Shi kuma ya tafi gane karatu tun last week. Na lillahi wa ina ilaihi Ba mai, su maye maje. Na gode. Minal minan minan minan minan sakina jikina yana bani tsinuwar mahaifina ta tabbata a kaina kada ki ce haka minal ki dai yi tunanin wani saurayin naki daman su biyu ne samariya daga shi sai salim to mu je neman salim ɗin. miji ran za ta fi dokanta Mina likiro Allah domin ki da kanki a cikin ƙangi. Minan, ike ce minan, minan. wataran za a gane dukkanin gaskiyar ɓoye wataran za a tono sirrin da ke cikin rami Haƙuri maganin rayuwar duniya ce mina Da Allah tambaya nake, Salim sunan mahaifin shi Alhaji Aminu Takam. Salim Allah ya masa rasu. Ko kwana uku don ta Farin ciki wata ranko baƙin. Na lillahi wa shi na ilayi na shiga ne kaɗai ya san da shi minan mene gaskiya rabu shi ya san daidai minan Sumayya ina cikin matsala. Minal, ke kaɗai za ki iya fitar da kanki daga wannan matsalar da ke ciki. Ta yaya?

ki zo mu wajen mahaifiya na rantse mata da Allah akan ban taɓa aikata zina ba idan bai amince ba hukuncin da ya ɗauka a kai na shi ke wannan ba mafita ba to me zan yi eh, ban sun ya zan yi ba kuka an din wannan ba mafita ba ba fi? wannan ba mafita bace to ban sun ya zan yi ba sorry kakka kakka kakka sirori hmm. wannan action ku ban san ya zan yi ba cut shin jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na hausa kyauta a wayoyinku kwarai kuwa to ayi kenan ku fito da wayoyinku ku an yanzu a google play store